da ba. Bangon bama kwanke maza yau bazo. Ina ce gaba ta kawo ya mata kawo. ce kodo ta kawo are. Bangon bani ba ni son mutum in bai ra'ayina. Rigiji gabji wani kaya sai amale Hausawa na cewa wuya ko da magani ba daɗi. Ina ma abota kallon wasan damben gargajiya musamman masu kallon wasan damben gargajiya a gidan damben Idris Bambarewa da ke marbanyan ya Intifa ko kun san gobe Ladi wanda za a rufe dambe domin tafiya hutun watan Ramadana a gidan damben na Idris Bambarewa da ke marbanyan ya Intifa. Don haka za a fafata muku dambe damban da ba a taɓa yin irin sa ba. damba dai dai dai har guda uku. Dambe masu ƙayatarwa da burgewa. damban farko za a fafata ne damban neman fansa tsakanin alha Hassan garkuwan bahagon 'yan sanda daga bangaren Jamus da bahagon Zayyanu daga bangaren Gurmada dan bana naira ɗaiɗaiɗai har naira dubu ɗari sai dan bana biyu za a fafata ne tsakanin bahagon Alkawoje daga bangaren Gurmada da dan Aliyun dan Shago dan Aliyu Zaki daga bangaren Jamus shi ma dan bane na naira ɗaiɗaiɗai har naira dubu ɗari sai dan bana uku shi ma za a fafata ne tsakanin Rabe bahagon Ebola waken gizo mai gaggawa daga bangaren Kudu da ɗan yalan tula daga ɓangaren Jamus shi ma damba na naira ɗaiɗai har naira dubu ɗari. Don haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya kar ku bari a baku labari gobe ladi wanda ya yi daidai da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a gidan damben na Idris Ɓamɓarewa da ke marbanyin ya'yan tifa kuɗin shiga naira dubu ɗaya ne kacal ma'abota kallon wasan damben gargajiya musamman na jihar Nasarawa da jihar Kaduna da jihar Neja da birnin tarayya Abuja inda shugaban ƙasa ke gyangyaɗa kidawa kar ku bari a baku ku labari sai kun zo sai mun gan ku ya Allah kai ne gafurur rahim kai kaban ka kara da dama na yi godiya gon Allah yau komi ake fada mu ake yi adamu ta